Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu a duniya. A yau shirin namu zai karkata ne a tarayyar Najeriya. A ci gaba da binciken yadda zamani ke shafar al'adun malam Bahaushe kamar yadda aka san su a da. Alal misali, yadda sannu a hankali waƙoƙi da kaɗe-kaɗe irin na kalangu kotso taushi ƙoroso ko goge da kuntigi ke ja baya inda makaɗan zamani na siyasa da soyayya ke maye gurbinsu a shagulgullan biki naɗin sarauta ko suna sai dai kuma a wannan makon za mu duba ɓangaren da ya shafi sutura ko tufa da yadda wannan bangaren na ado da kwalliya ke fuskantar canji daga zamani. To akan haka ne wakilin mu Shehu Saulawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya gudanar da bincike. Yanzu kuma bari na ja jiki na barku da shi. Ko shakka babu dai tufa da sutura na cikin abubuwan da ke kimanta al'adar Bahaushe. Daga babbar riga da 'yar ciki ko shakwara da jamfa ya zuwa 'yar shara da kufta ana ci gaba da samun canji a bangaren tsarin ɗinki da adon kaya. yanzu ba kwaɗo da linzami ko aska tara sai ɗinkin zamani wato salon senegal sudan ko kuma morocco a ɓangaren mata kuwa ba a maganar buba yanzu sai tsarin ɗinkin stela ko pitet wato mai kama jiki kenan kazalika ado da kwalliyar da ake wa tufar ta mata ya canza ainin kan iskan zamanin da yanzu haka ke kaɗawa. Suna na habibu mijin yau kan jere nan dai alhabib tailoring service muna yin ɗinkin mata kala-kala a gaskiya da shekara biyu da suka wuce mata sukan yi ɗinki ya sauka har gwiwa manyan su da yara amma yawanci yanzu kan gaskiya zamani ya canja yawancin mata suna yin ɗinkuna wanda yawanci wasu ana kiransu short play gaskiya ya ɗan sauka cibi kaɗan akwai wanda ake kiransu pitet wanda wasu suna ce masa stela gaskiya yanzu mata manya da yara yawanci ba su son su ga dinki ya sauka musu da yawa don mata kan a gaskiya an kamata dinki ya sauka da yawa in ta goma dole da ka rage saboda haka zamani ya kawo haka ke gaskiya zamani ne ya kawo wannan dole mata an kamata dinki ya sauka ko da kaɗan ma ba dai kai gwiwa ba zamani ya canja manya da yara pitet short play stela malam safiyanu sa'idu abubakar el sadiq masani ne kan yanayin zamantakewa da halayyar ɗan adam a cewarsa abin mamaki ne yadda bahaushe yanzu haka ke gudu da kauracewa abin da wani bangare na duniya ke sha'awar gani a jikinsa yanzu akwai rigar da ake kira 'yar shara akwai tela na da ya fi shekara goma yana min ɗinki wata rana kawai sai na ce masa kai zan yanko yadi ka ɗinka min 'yar shara ya ce wallahi bai iya ɗinkin 'yar shara ba kuma su suna da teloli a shagon sun kai su wajen takwas cikinsu duk ba wanda zai iya amma babansa yana dinka ina so zai kai ni gurin mahaifinsa sai ya haɗa mu a dinka to kaga riga kenan ta bahaushe idan ka ce kana magana kamar su wando na, gargajiya kamar irin su riguna alkyabba da yawwa mm. huluna ma misali ka duba irin huluna da ake sawa yanzu zaka ga huluna ne da suka canza da yawa waɗansu hulunan da ake amfani da su yanzu zaka ga ba huluna ne da shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da suka wuce da suka sana a ƙasar hausa ba to zamanancin nan yana shigowa ba mu ce kar a karɓi zamananci ba amma duk abin da za a yi ka rika ƙoƙari kana riƙe al'adar ka domin wata al'adar daga ciki a bace da take a bar alfahari yanzu idan kana bahaushe alal misali ka saka babban rigarka watakila har da rawani ma ka tafi ingila ko amurka bature gallan ka zai rika ya waɗansu guraren mu har zuwa za su rika yi sun ga afirka su ce da allah ka tsaya ku ɗauki hoto mana to kaga su suna sha'awar abin da kai kake kake gudun sa kai kuma kana gudun abin kana sha'awar nasu me wani irin hauka ne ba mu ce kar a karbi al'ada ta bature ko wata bakwar al'ada amma bakwar al'adan a rika daukan musamman waɗanda tafi dacewa da al'adar mu masu magana kan ce wai mata da matasa su ne madubin zamani ma'ana duk wani mai son kimanta alƙiblar zamani ko kuma inda aka dosa to ya duba yadda mata da matasa ke ado da kwalliya amina abubakar ɗaliba ce a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin bauchi a cewarta shiga da kwalliya irin ta zamani shine karɓuwar budurwa a biki farko dai ni ɗaliba ce a makarantar kimiyya ta abubakar ta tare ali da yake bauchi to ni a ra'ayina abubuwan da yake kawo wannan canjin shine kamar zamani zan ce inda idan muka lura da cewar lokacin da muke da can dai lokacin al'adun hausa bai zo mana da irin wannan shigar ba maza sukan yi riguna daidai wanda yanzu ya zo zamani maza sukan yi riga ta zarci har ƙasa mata sukan yi ƙananan riguna wai tela ko fice hakan nan su gidan biki wanda suna ga idan ba su irin wannan shigan ban suka shiga ƙawayensu ko kuma wani abu makamancin haka zai nuna ba su haɗu ba kwata-kwata zai nuna cewar kamar ke biki waye sosai ba kenan yanzu zamani bai zo ta kan kikin waye ba kina shiga wani iri daban-daban kina saka kayan da wanda yanzu zamani ya zo musu da cewa raki kananan kaya shine ka haɗu ka waye kana tafiya da sauransu. a cewar habibu tela wanda ya shafe sama da shekaru biyar yana ɗinki duk telan da ya ki tsarin ɗinkin da zamani ya zo da shi to lallai kuwa in ji shi zai kwana ciki domin za a yi wa wannan telan kawa tsatsai. gaskiya in kika yi ɗinki ya sauka baki cikin lissafi in ɗinki bai ga an kama ki ba ma motan kenan ya kama jiki ya kama jiki sket in bai kama jiki ba ma da ta dawo a rage ko a wajen bikin da aka ganta wani yayi ne yayi ne kawai dole ne riga yanzu ya kama jiki kawai abin da ya fito na zamani kenan gaskiya riga idan ya faɗi ko bayan biki da aka ga an dawo maka da shi kuma akalla ma yanzu in kana riga yana faɗi akalla ma da ka dinga gani ba customers amma ah, sai su kima zuwa gabaki din wallahi da ka dinga gani ba customers riga ya kama jiki a ga wancan a ce riganta ya kama jiki za ce wani din dinka yawa ya ce wani tele ne miki wannan eh. wane ne a wane yana dinki dinkin sa yana fita da dai mai gyaran tarbiyyar 'yan ƙasa mutane mun yi gira mai gyaran tarbiyyar 'yan ƙasa mutane mun yi gira mai gyaran tarbiyyar 'yan ƙasa mutane mun yi gira mai gyaran tarbiyyar 'yan ƙasa muna kiran matasan birni muna kiran matasan ƙauye mai gyaran tarbiyyar 'yan ƙasa muna kiran mutanen birni muna giran matasan ƙauye mai gyaran tarbiyya yan ƙasa. Duk abin da ka ɗauko in ba al'adar ka ba ne, ka san ka shiga aikin barna ai gyaran tarbiyya yan ƙasa. Duk abin da ka ɗauko in ba al'adar ka ba ne, ka san ka shiga aikin barna mai gyaran tarbiyya yan ƙasa. Mutane mai sai dai a cewar sufiyanu sa'idu abubakar el sadiq masani kan yanayin zamantakewa da halayyar dan adam illar da zamani ke wa al'adun bahaushe daga sutura zuwa kaɗe-kaɗe na da yawan gaske illar da in ji shi nan da shekaru masu zuwa za ta bayyana a fili. Maka talabijin da fina-finan nan su ne suke sawa yanzu idan ka ga rigar da wani mawaki ya saka sai ka ga hauka ce ma amma sai ka ga rigar ana sai da ita dubu biyar dubu shida samari suna zuwa wasu satan ka iyayensu suke su sayar masa saya saboda a ce yayi shiga irin ta Michael Jackson ko yayi shiga irin ta wani ko irin ta Oprah Winfrey ta sa riga a wannan ta saka to duk irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata iyaye su rika kokari kuma babban abu da nake tunani yake faruwa shine iyaye ma sun fara sake hakkin da ke kansu na nuna wa yara cewa ga irin suturar da ya kamata ka saka ga kuma abin da addinin ka bai bari ko al'adar ka bata bari kai ba wannan iyaye ya kamata lalle su farka ba gwamnati ce za ta zo ta ce wai ta fara ya alal misali ta rika bin mu gidaje tana ce mana ga abin da za mu mu iyaye ya kamata mu rika yi kuma iyaye ma ya kamata akwai irin suturar da bai kamata su saka a gaban su kuma teloli su fa wanda hanyar su ta cin abinci kenan wanda kuma suna ganin ba su da wani zabi dole kawai su bi abin da zamani ya zo da shi waɗanda suka rike sutura ta al'adar ta al'adar bahaushe su suka fi karanci kuma sun fi samun kuɗi alal misali yanzu idan ka je ka samu bahaushe na asali da ya iya ɗinka buje wanda zai ɗinka maka babbar riga wacce za a buga ta maimakon a je a goge ta da dutsen guga da yawa in an yi manyan baki shugaban ƙasa zai zo gari misali za a je daga gidan gwamnati a je a ce ɗinka mana irin wannan riga guda dubu domin in shugaban ƙasa ya zo da ministocinsa da waɗansu za a basu turawa baki in suka zo za ka ga irinsu misali lokacin kwallo daga cikin stadium za ka ga sun shiga cikin unguwannin da suka san ana irin waɗannan suna zuwa su saya to kaga wannan ɗin ma ya fi karɓuwa al'adar nan taka da nake magana malam idan ka rike ta kana bahaushe kafi mutunci kafi karbuwa fiye da wanda ya rike wani haka wanda ya rike sana'a kuma da ta shafi al'adar bahaushe misali madinkin da yake dinka kayan zamani na bahaushe ya fi karbuwa To madalla da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikinsa musamman wakilin mu daga Bauchi Shehu Saulawa da ya haɗa shirin kaco ɗinsa. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar tare da jami'in da ya haɗa mu da ku cewa da Hassan Alhassan Silaja ke cewa da ku bisa huta lafiya.